gaskiya tsakanin da Allah yau da ranar bakin ciki ne a ban gane ba ah, ina barci ta hau kuma ta sauka me kenan wannan sana'a na fita kirifto mana to ai ka ga abin da ya zaki nan ba na san hakan nan ba ka san hakan gashi kuma ana samu kwarai kuwa ana samu fiye da iyakan tunaninka MTF sun kirkiri wani sakago wato robot wanda yake aiki idan lokacin da asara ya zo zai shaida maka coins ɗinka misali idan za ka yi asarar dala ɗaya sai dai ka yi 0.1 ka gani misali a ce za ka yi asarar naira hamsin sai taƙaita abin sai ka yi asarar naira biyar kaga ka tsira naira arba'in da biyar kana nufin metamask forex exchange kwarai da gaske yanzu ya za an fara amfani da mtfe yanda za ku yi ku fara amfani da mtfe kuma za ku garzaya google play store ku yi downloading mtfe sannan ku yi rijista idan kun zo yin rijistan ku fara amfani da email address sannan idan suka tambaye ku promote code ku sa promote code ina za ku ganshi a jikin video sannan kuma idan sun tambaye ku organizer code shi wajen ba sai kun sa ba ku je ku yi verifying din account ɗinku ku sa mafi karancin jari dala 26 idan kun tashi za ku yi amfani da binance wajen tura kuɗin za ku iya tura dala 28 domin samun matsala mtfe exchange da babu kaman shi domin ƙarin bayani ku kalli wannan bidiyon mtfe nake so na nuna mutanenmu na arewacin najeriya ba su zo sun su zuba ainihin asafin su a cikin mtf abin da ake nufi da mtf ana nufin kenan metaverse foreign exchange wato wata exchange ce wacce ake gudanar da trading a cikin ta wacce kuma ana samun alkhairi a cikin ta sosai da sosai da haka mutanen mu na arewa waɗanda aka bar su a baya a harkar eh, trading da kuma forest trading ko kuma makamancin haka idan aka samu signal a ringa baku kuna yi to don haka in dai har mutum zai saka asset ɗinsa a cikin mtfp to gaskiyar magana zai samu alkhairi saboda me shi wannan mtfp in an kawo wani bangare ne a cikin sa wanda a dacen baya sama da shekara biyar ana gudanar da eh, trading ne under manual trading wanda ake to yanzu kuma an ci gaba a harkar an kawo wani abin da ake kira artificial intelligence machine wanda kenan robot ne zai ke gudanar maka da trading a cikin wannan mtfp an gane a cikin application idan ka